Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio kuma su da ke kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 20 ga watan Satumbar shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Daula Salim da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanan labarai. Akalla mutane goma sha biyu sun mutu sakamakon kwararowar laka da ta lallaba gidaje da dama a kasar Philippines a yau Alhamis. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun hallara a kasar Austria domin tattaunawa akan sharuɗar ficewar kasar Birtaniya daga cikin kungiyar. A can kasar Uganda kuma 'yan sanda sun kama Bobi wan dan majalisa a yau Alhamis bayan ya sauka daga jirgin sama a birnin Kampala. Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da samun rahotannin ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Shugaban hukumar sasashen yanayi na Najeriya ya ce tun farko hukumar ta bayyana cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da harko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo ɓanna za a same ta harko da kuma ƙarshe to wannan din nan harkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo ɗauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan har ila yau dai a najeriya gwamnatin jihar taraba ce ta kaiwa waɗanda su ma ambaliyar ruwa ta shafa ɗauki yuru jeke da da yana amma shi gwamnan ya taimake mu ya tura masara buɗari biyu ya bani na ba mutanen baso yana jeke yurum talaka sun gode akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma duk kafin sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya akalla mutane sha biyu sun mutu bayan da wata gagarumar zabtarewar laka ta binne gidaje da yawa a tsakiyar philippines a yau alhamis wannan bala'in na baya-bayan nan ya faru ne sa'o'i bayan fitowar rana a birnin naga da ke tsibirin cebo kwana da kwanaki da aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya shi ya zaizayo lakar a saman tsaunuka abinda da ya bankaɗo laka daga wasu tsaunuka zuwa gidajen mutane Hukumomin yankin sun ce mutane kusan hamsin sun ɓace kuma ana fargabar sun makale a gine-gine. Lamarin da ya faru yau Alhamis yayin da mazauna babban tsibirin Luzo ke ƙoƙarin farfadowa daga bala'in zabtarewar laka da suka faru a yankin sakamakon mahaukaciyar guguwar tekun makot. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun taru a salzburg kasar australia domin tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka hada da ka'idojin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai yayin da gwamnati mai ra'ayin rikau ta birtaniya ta rasa abubuwa da dama a dalilin ficewarta za ta kuma fice daga harkokin kasuwancin tarayyar turai da kuma kungiyar kwastam a yanzu haka tana kokarin neman sassauci ne wata matsalar da ba a magance ta ba ita ce makomar kan iyakar kasar ireland wadda ke cikin kungiyar tarayyar turai da kuma island ta arewa ta birtaniya dan majalisa ɗan adawar ƙasar uganda kuma shahararren mawaki bobi wine sanda 'yan sanda sun tare shi a yau alhamis lokacin da ya sauka a filin jirgin saman kampala suka yi awon gaba da shi an hana 'yan jaridu shiga cikin filin jirgin kuma aka tsaurara matakan tsaro a birnin kampala A yayin da aka tura jami'an tsaro a kan titina jiya Laraba 'yan sanda suka hana mutane yin gangami a gaban filin jirgin da wasu wurare domin tarban mawaƙin ɗan shekaru 36. Kafofin yada labaran kasashen waje da na ƙasa da kuma dandalin sada zumuntar yanar gizo sun ba da rahotannin cewa ɗan uwan mawaƙi wine da manajansa da kuma da kuma 'yan uwansa da suke waka tare su ma an kama su a lokacin da suka sauka daga jirgin saman bayan sun fito daga turai labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe da gagarumin jaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa kenan ya ƙara samun wani wa'adin mulkin shekaru uku. cikin sauki abi ya yi nasara a kan tsohon ministan tsaro shigeru ishibi a zaben shugaban jam'iyyar liberal democratic da aka gudanar yau alhamis inda abi ya samu ƙuri'u 553 a kan ishibi da ya samu 254 idan har abi ɗan shekaru 63 ya samu damar kammala wa'adin mulkinsa yanzu zai zamo prime ministan japan na farko da ya fi kowa daɗewa kan mulki a matsayin shugaba taro kusura ah, da ya rike farkon karni na 20 Shugaban mayakan saman ƙasar Isra'ila na ganawa da jami'an gwamnatin ƙasar Rasha a yau Alhamis a birnin Moscow domin gabatar da bayanan abubuwan da suka gano sakamakon harbo jirgin saman ƙasar Rasha na leƙen asirin ƙasa da Siriya ta yi a wannan makon. Major General Amikan Nauki zai bayyana dukkan abin da ya faru akan wannan lamarin a cewar sanarwar jami'an tsaron Isra'ila. Lamarin da ya hallaka sojojin Rasha guda goma sha biyar a daren Litinin bayan da aka harbo jirgin a lokacin da Siriya ta auno jiragen saman yakin Isra'ila. Shugaban Koriya ta Kudu Moon in ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana so su kare yin wani taron koli da shugaban Amurka Donald Trump domin gaggauta dakatar da shirin makaman nukiliya a zirin Koriya. shugaba moon ya bayyana wannan ne ga shugaba kim a yau alhamis a babban birnin seoul bayan ya dawo daga ziyarar kwanaki uku a Pyongyang. Jiya Laraba shugaba Kim da, mun Moon suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da ta tanadi kore ta Arewa ta rufe masana'antar gwajin makaman nukiliya dungudungun. labaran duniya na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da bari mu fara da hotunan namu daga najeriya inda za ku ji cewa hukumar sasashe ta yanayi eh, ta najeriya ta kasar ta ce kawo yanzu hukumar agajin gaggawa ta nema ta ce mutane 100 suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafi sassan kasar daban-daban daga abuja nasiru adam hikaya ya yi kuma da karin bayani ambaliyar ruwan da ta shafi sassa daban-daban na Najeriya ta tabbatar da gargaɗin hakan da tun farkon damunar bana hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta sanar da gargaɗin mutane su ƙauracewa sassa mafi hatsari. Zuwa yanzu dai hukumar agajin gaggawa nema ta ce mutum ɗari ne suka riga mu gidan gaskiya a jihohi goma na Najeriya inda ambaliyar ta fi shafar jihar Neja da Kogi a arewa da kuma Anambra da Delta a kudu maso kudu da kuma kudu maso gabar. Baya ga dalilin yawan ruwan sama da kan kawo ambaliyar ruwan, kwararre kan yanayi da gine-gine injiniya Muhammad Bello Abuja ya ce rashin bin ka'idar tsara birane na ta'azzara lamarin. mutane su san muhimmancin bude magudanin ruwa da kuma gyara su idan lokaci ya yi da kuma rashin yin gine-gine a kan magudanin ruwa a gefen gwamnati kuma ya kamata a lokacin da mutane aka fara bada eh, wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanin ruwa da hanya isassa sannan kuma a dinga dubawa akai-akai inda ya daɗe mutanen gwamnati wanda ke bi ko yaushe lokaci-lokaci ana duba a ga abin da ya kamata a yi a shi a cikin lokaci Muhammad Usman Madaci dan jihar Jigawa ne a arewa maso yammacin Najeriya. Ya bugo waya da nuna damuwar yadda ambaliyar ta shafi garin nan mai albarkar noma a Uyo da kuma gefen kafin Hausa. bura da tsaye wallahi tana da kai kai ta yi ba mutu da amanan ke tafi a Dejar da kan kafa wasu da hanyar nan kuma ruwa ba hanya ba da ruwa kare ta wannan hanya ta ta kafa wasu zuwa zuwa Uyo. da haira ya tinkaro in um, um, um, Kalugoi eh, kalugo eh. Marke da hadin hadin wannan yan lemon din wallahi ruwan ya arewa ya fiye wannan gumon yanzu a tuna shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya farfesa Abubakar Mashi ya yi bayani filla filla kan yadda damuna za ta kasance da ambaliya ta bazata akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare wanda yake idan wannan ruwan ya zo ya taru aka same shi ruwa fiye da yawa ciki takaitaccen lokaci yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya najeriya duk da yake da cewa duk cikin najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka kara samu shine cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da farko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo ɓanna za a same ta farko da kuma ƙarshe to wannan dinnan nan farkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo ɗauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan za mu same muna sa ran cewa za a zo a same ta rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwan bana a Najeriya ta fito kowace shekara tsanani in ba dai an kwatanta da shekara ta 2012 ba Nasura da Malika marar Amurka daga Abuja. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To har yanzu dai muna tare da Najeriya inda wata ambaliyar ruwan kuma da ta faru a jihar Taraba. Gwamnatin kasar ta ba da tallafi, eh, gwamnatin jihar kai ta ba da tallafi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zo mana da karin bayani. Dukiya na miliyoyin naira ne ma dai suka salwanta musamman amfanin gona. a wasu yankuna na mambila ta sanadiyar ambaliyar ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya al'ummomin da lamarin ko ya shafa sun mako hala da yurum baso yana da jeke da ke cikin karamar hukumar ta sardauna inda ma a kai musu wannan tallafi na abinci da suka da buhunan masara ɗari biyu alhaji abubakar zubairu kabri da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin kiwon dabbobi shine ma ya wakilci gwamnan jihar wajen ba da buhunan hatsin da aka badan abin da ya kawo mu nan likita ba yau mun zo ne don gwamna architect darius diction ishaku ya ji labari ruwa ya ci gonakin mutane Ah, daga eh, yana baso jeke da yurum to daga jin haka ya tura a ofishin deputy governor an zo an dubi yawan barnan da aka yi a gonakin da aka duba aka koma dama nan masara ake nomawa to shine yanzu ya tura ya ce ni in zo da masara buhu 200 muka kawo yanzu mun iso nan gashi mun kawo. Mai martaba lamda kuma alhaji Adamu Gamsani Musa da ma shugaban garman hukumar sadaunar Rabaran Isol su nuna farin cikin su ne da wannan tallafi da gwamnatin jihar ta turo. Abin da zan ce ni kamsi sai godiya sai godiya na gode gwamnan Taraba da majalisa lallai Allah ne ya sa akwai abin da ya samu mutane na digan baso yurum jeke da yana amma shi gwamnan ya taimake mu ya tura masara kusan buɗari biyu ya bani na ba mutanen baso yana jeke yurum talakawa sun gode ni sarki na gode mishi su taimaki mutane su samu abinci saboda abin da ya same su ruwa ya zo ya lalatar da abincinsu yanzu haka matsalar ambaliyar ruwa na ma neman zama ruwan dare a najeriya wanda kuma kawa yanzu alkaluman hukumomin ba da agajin kasar ke ma cewa fiye da mutum ɗari ne suka mutu ta sanadiyar ambaliyar ba ga dukiya kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka soma sako ruwa daga madatsar ruwan lagdo na kasar kamar da ke makwabtaka da jiyon taraba da adamawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya In ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama Tuma zalla gaida Ibrahim Abdulaziz. A wannan batun ne muke son zamu buɗe musu mu ji ra'ayoyinku an jima idan Allah ya kai mu shirinmu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 11 da minti 12 na safe ga mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin sai bango ya tsage ya gayyato Professor Awalu Umaru Gajida mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya. Professor Awalu Umar Gajida zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin wasu masu sauraronmu mu a saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau sunana ado umar abdullahi to ina magana da ne to tambaya ta ina da wani yaro haka shekararsa hudu yana cewa kansa yana yawan ciwo haka amma bari ɗaya an je an yi hutu hoton kuma bai nuna komai ba amma daga ana kawo durin sai kuma yanzu yana kuka yana kuka sai yi amfani da wani magani kamar alaji haka ake dan ba mu haka asibiti sai zai samu rani to shi ne wannan nake so mu tambaya da Allah profesa ko za a taimaka a dan wa mana da kai kuma dan ba mu shawarwari akan yadda abin zai kasance mu samu lafiya insha Allah mun gode Allah ta tara to profesa gareka. To, amana da Umar ya ce yaro ne da shi kamar ɗan shekara hudu yana fama da ciwon ciki. Eh, ɓari guda to ban sani ba ɓarin hagu ne ko ɓarin dama yaron yake nunawa don ya danganta da halittar da ke cikin mutum cikin kowa ma a kowane bangare akwai ta daban mun sani amma dai eh, ya wanne asibiti ya je da kuma likitan da ya gani yana da muhimmanci gaske fata na shine Allah ya sa in har ba asibiti ya je babba wanda aka samu kwararren likitan yara ba haka kokarin da za ya yi ya hanzarta ya samu ya je asibiti babba wanda akwai kwararren likitan yara kuma alhamdulillahi yanzu a yawanci asibitocinmu idan har a nan kano ne akwai kwararrun likitocin yara a manya-manyan asibitocin garin nan wanda za su duba su gani menene ainihin yake haddasa mu wannan yaron ciwon ciki nan bari guda za su iya bukatan a yi gwaje-gwaje ko bayan gidan yaron nan ko fitsarin shi ko ma a sake maimaita hoton da aka yi. To Allah ya sa dace malami na gaba bismillah ko? Salamu alaikum Profesa. Suna na Abubakar Tsahiru Muhammad. Wa alaikas. Daga nan garin Kini. Na'am. Yawwa tambaya ta nan ne likitan anima kusan tambaya na farko ni ma kusan irin haka ne. Yaro na ne yake fama da ciwon yana yawan yin amai amma na kawo shi asibiti likita ya rubuta mana magunguna a sai aka ce min ai in a ke ke damunsa amma yaron ya samu sauƙi amma tambaya ta a nan shi ne a profesa ita likitan da ta duba mu ta ce wajen shiga ban ɗaki yara suna wanke hannu da sabulu na suna wankewa to amma sai ta ce to a amfani da wanda ake yin wanka da shi a samu ruwa a sabulu na ruwa wanda za su dinga matsa wanke hannu sannan kuma butocin da ake amfani da su a dinga wanke su a tsaftace ban aiki da sauransu to likita tambaya ta a nan shi ne shi wannan rashin wanke hannu da rashin wanke butoci na yin amfani yau da su a kullum a gida su suke jawowa wannan ciwon ciki har ya samu da tsutsar ciki ko kuwa menene su jawowa ainihin eh, ciwon ciki din da kace yaron ka yayi har ana zaton ko tsutsan ciki ne gaskiya ne tsutsan ciki da macijin ciki yana ɗaya daga cikin laruran da sukan sa yara su zo asibiti da ciwon ciki kuma dukkaninsu da tsutsan ciki din ko macijin ciki yawanci dukkaninsu ci ake yi a baki ma'ana wanda yake ɗauke da kwayan cutan ya yi bayan gida bayan gidan kuma ya gurɓata ko dai ruwan da muke sha ko kuma ya gurɓata abubuwan da muke ci musamman waɗanda ake ci ba a dafa ba irin su ganyayyaki kenan ko kuma 'ya'yan itatuwa to na farko dai duk sanda za a ci 'ya'yan itatuwa ko ganyayyaki ya kamata a rika wanke su musamman a wanke su da kyau a kuma wanke da a dan zuba gishiri a ruwan da za a wanke su ana kyau da zai kashe kwayan cutar in har akwai su ruwan da muke sha yawanci musamman wanda ba na famfo ba kai koma na famfo ne musamman in da yara za a bawa ya kamata a rika dafa shi in ya huce yana rika sha shi ma ana fatan cewa wannan daguwar za ta kashe kwayan cutan da za su iya kama mutum har ya samu tsuron ciki ko macijin ciki bayan nan kuma a ɗabi'ar ɗan adam na zuwa bayan gida ya kamata duk sanda aka je bayan gida aka fito a rika wanke hannu da sabulu ko toka ko da mutum ya yi taɓa bayan gidan da yake ɗauke da wannan ƙwayan cutar ne har ya wanke hannunsa bayan ya fito to insha allahu ba zai yaɗa wannan ƙwayoyin cutar da za su haddasa sauƙin ciki ko macijin ciki ba haka kuma abubuwan da ake tattaɓawa ko ake amfani da su a gida ko buta da ake zuba ruwa din yana da cewa rika wanke su akai akai domin kada irin mm. waɗannan kwayan cutan wanda ko da sun ce duk abubuwan da aka yi a can ba su zo su samu wuri da za su makale a wannan buta wannan aka amfani da ruwan shi ma ya zama cewa an samu an kamu da wannan cutan so eh, kuma mm. tsafta tana da muhimmanci yadda ake alkinta bayan gida din shi kan shi eh, yara suna bayan gida a ƙasa ko a ko a matsayi a tabbatar cewa wasu yaran ba su samu sun taba su sun taba sun ɓata hannunsu kuma su je su hannun hannunsu a abinci ko ruwa ba wannan yana da amfani sosai. To mu je ga malami na gaba ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina yawa kurokun. Wa alaikum salam. Ina tambaya ne akan ina da Zainab Ahmad daga nan Kano. Ina tambaya ne akan ciwon kafa da cikin ƙashi. da ake fama da shi ya Allah ya yin maganin shi ne kuma inda ya yi. Ta ce ciwon kafa wai na cikin kashi. Na tsofaffi ko kuwa na kowa da kowa ne wannan. Malama Zainab, ciwon kafa na tsofaffi ne ko na kowa da kowa? Na yara ne. To, <laughs> wai ba na tsofaffi ba ne. <laughs> na a yi halin da ciwon kafa kowa ma zai iya kamuwa da ciwon kafa ɗin amma akwai mutanen da aka ilimi ya nuna cewa sun fi yawan kamuwa da ciwon kafa na farko dai tsofaffin din domin yana ɗaya da cikin alamomin manyanta a rika ciwon kafa ɗin amma bayan wannan kuma in yara ne akwai yara masu cutan dauke da cutan ah, amosanin jini wanda ake cewa sikila kenan suke wutar jiki su ma sukan yawan yin ciwon kafa ah, to ana ayi halin in yaro ne yake ciwon kafa din akwai bukatar a je asibiti don a gwada shi a ga menene ainihin ya haddasa masa wannan ciwon kafa din in wanda za a iya maganin sa ne a bada magani a warke in kuma wanda za a bada magani ne amma ba lallai a ce an daina ba sai an hada da shawarwarin da yadda abubuwan da za a rika in ciwon ya taso to shi ma za a ba da shawarwarin ba tsofaffi ba ne ta ce wannan ne matashi ne ko matashiya kuma akan cewa wai sun je asibiti eh. an ba su magani amma ina eh. jin ba a samu sauki ba shi ne in dai har matashi ne ke ciwon kafa za a gwaje-gwaje a ganin shi yana da ciwon sikila ne ah, wanda ake cewa amosarin jini din nan shi ma yakan sa ciwon kafa Ah, in ba haka ba kuma yana da ciwon hawan jini ne masu ciwon hawan jini su wani lokacin kafarsu tana ciwo ya danganta da wanne asibitin aka je a la'ayi halin yanzu an samu ana samu muna da kwararrun likitoci wanda su kuma masu ciwon kafan ma ciwon gaɓoɓi kaɗai suke dubawa in aka je za su gwada su ga wannan irin ciwo ne don a ba da shawararin da ya suka dace. To, Profesa misali a ce sun je asibiti ɗin an ba su magani ba su ji sauƙi ba. me ya kamata su yi a ai duk sanda mutum ya zo asibiti wannan watakila akan samu alam daga mu kanmu ma ma'aikatan asibiti dama in har mutum ya zo asibiti aka ba shi magani kamar yadda bahaushe yake cewa ma yi magani to idan aka yi din aka ga ba a samu sauki ba ai za a ya kamata a dawo ne a yi wa likitan bayani cewa ni ne wa ni maganin nan da aka bani ban ta samu sauki ba to wanda shi kuma sai amfani da basira cikin ilimin da Allah ya bashi ya ga shi menene kuma mafita abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kafin mai sallama muna godewa malam abba bello jami'in kungiyar ahib e kungiyar da ke kula da lafiyar iyali da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim farid waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai a huta lafiya. To madalla a gaida Juma'a da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. za mu fara ne da wannan ra'ayi ta haɗin gwiwa daga hajiya gambo mamman gusau zaria da hajiya talatu ba'ara yardu waɗanda suka rubuto suna cewa salam don allah ku ba mu dama mai kira da babban murya zuwa ga fadar mai alfarma sarkin musulmin tarayyar najeriya da ta hanzarta ɗaukar wani matakin kwatowa wasu ɗaliban mata musulmi 'yancinsu da wata shugabar makaranta ta dakatar da su a kan kawai don sun sa hijab sai kuma ra'ayin alhaji abbas mai da bakin kasuwa jihar bauchi ya ce hakika gudanar da zaben ƙananan hukumomi a daukacin jihar bauchi shine burinmu duba yadda aka kwashe kusan shekara takwas babu duriyar zaɓe a ɗaukacin jihar da fatan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar bauchi haɗe da gwamnatin jihar bauchi za su ji wannan kuka namu domin gudanar mana da zaben ƙananan hukumomi cikin watannin da suka rage gabanin zaben ƙasa mai zuwa salam gidan rediyon muryar amurka ku miƙa min saƙona wajen 'yan na al'ummar jihar mu ta yobe da cewa ya kamata mu ta addu'a na neman zaben allah a wannan lokaci na fitar da 'yan takara a jihar mu ta yobe da sauran garuruwan baki daya da mu fitar da san rai a ciki wallahi yawaita addu'a ce kadai za ta zaɓin mana mutanen kirki da fatan 'yan uwana matasa za su guji bangar siyasa da fatan jama'a za mu dage allah ya zaɓa mana 'yan takara na gari mutanen kirki allah ya raba mu da duk waɗanda ba sa ƙaunar ci gaban al'ummar jihar yobe allah kai ka san yadda za ka yi da su wannan sako ta fito ne daga wajen malam baro fataskum tsohuwar kasuwa fataskum a can jihar yobe to a kai da jumai ali da wasu umar sauraro kafin mu kammala shirin namu ga daular salim da takaitattun labarai Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun taru a Salzburg a kasar Austria domin su tattauna akan wasu muhimman batutuwa wanda suka hada da ka'idojin ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da gwamnati mai ra'ayin rikauta Birtaniya ta rasa abubuwa da dama a dalilin ficewarta za ta fice daga harkokin kasuwancin tarayyar Turai da kungiyar Custom. A yanzu haka tana ƙoƙarin neman sassauci a wata matsalar da ba a magance ba ita ce makomar iyakan ƙasar Ireland wadda ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai da kuma Ireland ta Arewa ta Burtaniya. Akalla mutane sha biyu sun mutu bayan da wata gagarumar zabtarewar laka ta binne gidaje da yawa a tsakiyar Philippines a yau Alhamis. Wannan bala'i na baya-bayan nan ya faru ne sa'o'i bayan fitowar rana a birnin Naga da ke tsibirin Cebu. Kwana da kwanaki da aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya shi ya janyo zaizayewar lakar saman kan saman tsaunuka abin da ya bankaɗo laka zuwa kan gidajen mutane. Hukumomin hukumomi sun ce akalla mutane hamsin suka ɓace kuma ana fargaba sun makale ne a gine-gine lamarin da ya faru yau alhamis yayin da mazauna babban tsibirin luzo ke ƙoƙarin farfadowa daga bala'in zabtarewar laka da suka faru a yankin sakamakon mahaukaciyar guguwan tekun mangut masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin daular salim da ta tana gabatar da shirin da kuma julie leather gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mai na yau glenn ni ibrahim jarmai ke cewa mahuta lafiya